Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. tare da ni Ahmad Abba. Shirin na wannan mako zai mai da hankali ne kan kaddamar da katafariyar matatan man attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote a birnin Legas da ke kudancin Najeriya. Madalla, a wannan litinin 22 ga watan Mayun 2023 ne aka yi bikin kaddamar da matatar mai komai da ruwanka mafi girma a duniya. a unguwar Ibeju Leki da ke birnin Legas. Matatar mai girman kadada 2,635 zai rika tace danyen mai ganga 650 kowace rana a matsayin single train mafi girma a duniya. Duba da cewa tana iya tace kusan ɗaukacin albarkatu da ake cirewa daga danyen mai, ciki har da man fetur da diesel da man jiragen sama da kalanzir da gas ɗin girki da dai sauransu. A jawabinsa na ƙaddamar da matatar da aka kashe wa zunzurutun kuɗi har kusan dala biliyan 20. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce sun samar wa 'yan kasuwa yanayi mai kyau da za su taimaka wa ci gaban tattalin arzikin Afirka. To achieve the goals of 2063 domin cimma muradunmu na shekarar 2063 dole kasashen afirka su haɗa kai dole mu karfafa alakar tattalin arzikinmu sai mun cire duk wani shinge da ke tsakanin kasuwanninmu mu kuma karfafa wa matasanmu gwiwa don bunƙasa ci gaban tattalin arziki dole mu sama wa 'yan kasuwa yanayin da zai taimaka musu da kuma ba su damar haɗa gwiwa da gwamnati domin bunƙasa ci gaban tattalin arzikin nahiyar afirka baki ɗaya. We must not allow outside powers ya zama dole mu dakile duk wani yunkuri daga kasashen ketare masu son amfani da wasunmu wajen gurgunta mana tattalin arziki da kuma siyasar mu. siyasarmu. Attajirin nahiyar Afirka Alhaji Aliko Dangote wanda ya gina matatar ya ce ya shiga harkokin ne domin sauƙaƙa tsadar man fetur da 'yan ƙasar kimanin miliyan 200 ke fama da shi da kuma samar da ayyukan yi a ƙasar mafi girma a nahiyar Afirka. Ya ce hajojin za su ishi cikin gida Najeriya da ma kasashen yankin yammacin Afirka, har ma da kudancin Afirka irin su Angola da Congo Brazzaville. Ya ce babbar matata ce, kuma kashi 40 cikin 100 za a fita da su ne kasashen waje. Najeriya a matsayinta ta mamba ƙungiyar masu arzikin man fetur ta duniya OPEC. na dogaro ne kacokan daga man da ake shigowa da shi daga kasashen waje a bara kaɗai an kiyasta cewa najeriya ta kashe sama da dala biliyan 23 da miliyan 300 da aka yi amfani da su wajen shigo da mai cikin kasar da ake kona sama da lita miliyan 33 a kowace rana. A cewar shugaban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC Malam Mele Kolo Kyari da wannan mataki Najeriya za ta shiga jerin kasashe da ke fitar da tataccen albarkatun mai. Na farko domin matsalolin da muka samu da ta yanzu kusan duk man da ake amfani da shi a kasar na shigo da shi kasar na muke kammala wannan refinery ma'anan shi shine idan aka hada shi da abubuwan da NNPC suke yi aka hada su wuri ɗaya a karshe za ga man da za a samu a kasan nan ba za ma iya karas amfani da su saboda haka wannan kasan za ta zama wuri ne da mutane za su saye mai su kai kasashen waje saboda haka wannan wato alfahari ne abun alheri ne ya faru ga wannan kasa. Shugaban na NNPC ya ce karkashin yarjejeniyar da suka kulla da kamfanin Dangote da kuma hannun jarin kaso 20 da gwamnati ke da ita za su rika wa matatar danyen mai ganga dubu ɗari uku kowace rana. Na farko muna da jari kashi ashirin cikin ɗari wannan kamfani, so na namu muna cikin ta na namu ne, saboda haka kara sashi taimaka mishi agazawa wannan eh, refinery domin a kai ga wannan ranar ya zama mana dole shi sa muka duk abin da za mu yi mu agaza wannan rufana ta zo wannan rana dalilin da sa muka sai wannan jari mu tabbatar cewa mun san kasuwan duniya na rikicewa saboda haka dole idan ka yi mun man bet eh, ka tabbatar cewa kana da wanda zai saye shi shi yasa muka sa cikin wannan sayan cikin da muka yi da su kowane rana mu ba su ganga dubu ɗari uku kowane rana saboda haka wannan kasuwa ce muka samu kuma alhamdulillah alheri ne shugabannin kasashen ghana da niger da Senegal da Togo da kuma Chadi da suka halarci taron kaddamar da matatar sun jinjina wa shugaban rukunin kamfanonin Dangote wato Alhaji Aliko Dangote kan wannan kokari da ya yi. Shugaban jamhuriyar Nijar Mohamed Bazoum da ya yi jawabi cikin harshen Hausa ya bayyana Dangote a matsayin ɗan kishin ƙasa da kuma Afirka baki ɗaya. Alhaji Aliko Dangote mun gode maka. Ka nuna akwai masu kishin ƙasarsu kama akwai masu kishin afirka gaba daya saboda alherin da yake tattare cikin wannan project ba na najeriya kaɗai ba ne namu ne mu duka na afirka yankin na yamma da afirka gaba daya shi yasa muka zo mu taya ku murna president buhari da duk uwanmu na najeriya kai kuma alhaji aliko dangote allah ya baka sa'a shugaban kasar ghana nana akufo ado ya ce kaddamar da sabuwar matatar za ta inganta ci gaban yammacin afirka yayin da shugaban kasar senegal makisal wanda ya yi jawabi a madadinsa da takwaransa na togo foreign yasimbe ya ce matatar man dangote za ta inganta samar da wutar lantarki ga 'yan afirka waɗanda har yanzu da dama ke cikin duhu su ma 'yan kasuwar mai da suka halarci bukin kaddamar da matatan sun tofa albarkacin bakinsu kamar haka sunana muhammad nuruddin uh, md ceo no group limited gaskiya muna murna sosai da wannan domin zai ba mu daman da za mu yi kasuwanci da ƙasanmu lokali uh, da kuma ƙasashen afirka muna matuƙan murna da wannan uh, development to kamar kana gani wannan zai cike gibi da ake da shi yanzu haka kasa na abin da ake fuskanta na karancin mai da sauransu zai cika gibi sosai zai kuma taimaka ma tattalin arzikin kasan ah, wato harkan mai ya sa ya kusa dunkusar da afirka nigeria yau muna da arzikin mai a ƙasanmu amma kuma a yau mun samu kanmu a halin cewa sai dai mu shigo da kaya ya zauna ya yi hutu saboda kuɗi. To koya masana ke kallon tasirin wannan matata ta dangote ga tattalin arzikin Najeriya? Dr. Kasim Garba Kurfi, masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Na farko dai tasiri babba wanda yake da shi shine ba Najeriya kadai ba duk Afirka su sani babu wanda zai gina muku ƙasa sai ku 'yan ƙasa saboda an san bamu da mai kuma muna buƙatan man amma babu ƙasar da ta zo ta kawo kuɗin ta gina mana gatan mai wannan ya nuna duk ɗan Afirkan da yake tsammanin ƙasashen waje za su zo su gina mai ƙasa yana yaudarar kan shi ne mu za mu tsaya mu gina mu kanmu na biyu kuma wannan ya nuna duk wanda ya samu abu wanda yake son ya yi to bankuna kuma shirye suke su taimaka mashi domin ka ga yanzu ana magana biliyan ishirin amma duka abin da shi dangote ya sa na kudin aljihun shi duka bai wuce kishi goma sha biyar ba cikin ɗari sama da kishi saba'in da biyar bankuna ne suka bashi bashi ya wannan abu me yasa suka bashi bashi ya wannan abun dan sun san wannan abun zahiri ne kuma matabbata ce kuma za a samu kuɗi a cikin shi ga ya yanzu tun da ake kaste yau ga mutum ɗaya ya kawo ma'aikatar da su ɗauki mutum sama da dubu arba'in waɗannan waɗanda suke aiki karkashin shi ne a duk rana in ka ga mutanen da za su ci abinci akan wannan za ka samu sama da dubu ɗari biyar saboda muna magana tirelolin da za su zo su ɗauki wannan ana magana sama da tirela ɗari biyar kullum za ta iya zuwa mata lodin mai kowace tirela za ta zo da direban ta da yaranta to ban da wannan matatan mai ba mai kaɗai take tatarwa ba tana yin sinadarai da yawa waɗanda ma'aikatanmu suke so ma'aikatan da suke yin magunguna ma'aikatan da suke yin fenti ma'aikatan da suke yin leda da robobi waɗannan duk sun dogara ne ga ma'aikatan ma'aikatan gidan mai kai ko ma'aikata wannan textile da suke yin a tamfofi sun dogara ne da gidan mai hmm. ai mutuwar refinery ta Kaduna shi ya kashe mana ma'aikatun saƙa na Kaduna so wannan ba ƙaramin alheri bane ka samu dubban ma'aikatu waɗanda yanzu maimakon ba su da kuɗin ƙasar waje da za su je sau wani abun amma za su zo same shi da naira wanda za su siya daga eh, matatan dangote kalla yanzu zai taimaka mana sama da dala biliyan ishirin duk shekara wadda ake bada a sau tataccen mai yanzu za a daina shi. Ana ɗaukan magana saboda kuɗi. Matatar mai na Dangote ya kuma kunshi cibiyar samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 435 da kuma kamfanin samar da takin zamani sai kuma tashar jiragen. ba tsakanin ɗan adam mu gani. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashin Hausa na Arafai, musamman injiniyan da ya daidaita mana sauti Ibrahim Tukur Tukurkefi. Ahmad Abba ke muku fatan alheri, a huta lafiya.